وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ليا أتلاتين قوة ربيع الثاني hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam uku, ya dace da biyar ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam ɗaya. muna wannan masallaci na sheikh abubakar mahmudu gumi da ke locust cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya Allah ta'ala ya taimake mu gaba daya muna karatu na littafin sahihul bukhari mun soma kitabul gutli insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a babi na biyar babul gutli marmata na hudu ne? za mu tashi a babi na hudu باب من أفاض على رأته ثلاثة babi zai mana bayani game da hukunci na wanda ya ɗebi ruwa ya zuba a kan sassan uku wato lokacin wankan tsarki حدثنا أبو نعيم قال سنى زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سعد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيد على رأسي ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما wannan hadisi kamar yadda muke gani imamul bukhari yana cewa abu na'aim shine ya mana hadisin shi kuma yana cewa zuhairu ya masa hadisin ya samo daga abi ishaqa قال حدثني سليمان بن سعد شيكما ينا تشوا سليمان دان سعد متمن كوفاني kuma yana da suhuba ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Fala haddasini Jibairu bin Mutu'im, shi kuma ya ce Jibairu ɗan Mutu'im ya mani hadisin sahabi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma babu haishi ƙalaƙala rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu ya ce amma ana amma ni فأفيد على رأسي ثلاثة نكن و ko in fara ruwa a kaina lokacin wankan tsarki sau uku da jin wannan kai da kanka za ka akwai wani abu baya tunda aka ce amma ni nakan yi kaza so kaza kaga akwai wani magana wanda ya gabaci wannan to kuma adin haka ne wato sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gabansa suke tattauna wankan tsarki in janaba ta same ni ga yanda nake wannan ya ce ga yanda nake wannan ya ce ga yanda nake sai suka ɗanyi jayayya wato kamar kowa yana ganin nasa ita tafi na ɗan uwansa kuma a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya ji haka don raba gaddama kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima bai ce kai ba kai daidai ba ko kai ka yi kuskure a'a cikin koyarwa irin tasa sai ya ce amma ana sai ya shiga kamar cikin masu jayayya ya to kai haka kake kai haka kake kai ma haka kake yi ko amma ni in na tashi wankan tsarki na kan zuba ruwa a na sau uku in wanke kaga wanda yake gazan uku an karantar da shi ba tare da an kuskurantar da shi ba wanda yake fiye da uku shi ma an karantar da shi ba tare da an kunyata shi ko an masa wani abu wanda zai ji kaikayi a zuciyarsa ba wannan yana cikin hikima ta koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara biyadaihi kiltaihima manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya nuni da hannunsa kafin hannayensa ga duka biyu ma'ana na kan kamfato ruwa in wanke kaina in sake kamfatowa in wanke kaina in sake kamfatowa na wanke kaina wannan shi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauƙi ya sanar da sahabbai musamman wanda yake sanar wannan har zuwa gare mu umuma shi yasa abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala shi kara masa yadda yake cewa ma ra'aytu mu'alliman mithla rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ban taba ganin malami gwani mai isar da sako cikin sauki ba tare da an taba wani ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kulli hali hadisi yana nuna mana wanda ya zo wankan tsarki to ya wanke kansa sau uku kuma yana zuba ruwa yana cudawa yana zuba ruwa yana cudawa yana zuba ruwa yana cudawa sannan mu lura akwai bambancin wanka da alola a alola in ka shafi kanka komin yawan gashinka babu komai amma a wanka komin yawan gashinka komin dunkulewan gashinka dole sai ka jiƙa fatar kanka sannan wankanka ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ƙarƙashin kowane gashi ko tushen gashi akwai janaba ta hata kulle sha'amakin janaba don haka duk wani abin da mutum zai yi a kansa musamman iyayenmu mata kitso ne da gashin da yawa yadda in an yi shi ruwa ba zai isa wani sashi na kan ba ko wani abu aka sa to duka wannan a lokacin wankan tsarki da dukkan kashe-kashensu ba ce ɗaukewan jinin al'ada ɗaukewan jinin haihuwa to ba shi inganta dole a sai an tabbatar da ruwa ya ratsa fatan kai gaba ɗaya. domin duk wani mabayyanin jiki a wankan tsarki wajibi ne a wanke shi kuma a cuta shi da wannan muke jawo hankalin mata musamman na zamanin nan namu wanda sukan je a jamesin ɗin kansu da fuskansu gaba ɗaya kallon mata gagara wani lokaci da tunanin ka a fata masu kwalliyan da aka yi masu wajibi ne mu sani a matsayinmu na masu imani sallah wajiba ce kuma ta a lokaci dole inna salata kanat alal na kitaban mawquta Dan haka a jinkita don wani kwalliya da aka yi haramun ne kuma ana tsoron mai yin haka ya shiga cikin safin tarufus talaki ya auka cikin azabar Allah wanda alƙur'ani a ayoyi mabambanta ya yi mana kashe na daga ciki fawailin na allazinahum an salatihim saqum tsananin azaba ya tabbata ga masu sallan da suke sakaci barin sallarsu magabata sun fassara wannan ayar da cewa ba waɗanda ba sa sallah ake nufi ba suka ce balil lazina yu'akhirunaha an awqatiha aya tana magana ne ga masu jinkirta sallah ba sa yi a lokacinta da su ake magana ba da wani ba kuma su ne aka yi alkawalin azaban algayyu kamar yadda alkur'ani yake cewa a khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa na gayya Allah ya raba mu da gayyu wato mutanen farai sun gabata sun tsara sallah sun ba sallah muhimmanci daga baya aka sami wasu wanda bahaushe yakan ce 'yan baya ga dangi ko wanda suka saba ma umarni suka tozarta sallah suka koma suna jin ra'ayinsu abinda suke sha'awa Allah ya yake za su gamu da azabar bayyu Allah ya raba mu da azabar bayyu shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya inganta an tambaye shi ayyul a'mali afdalu qala as-salatu li waqtiha a wata riwaya as-salatu ala waqtiha kai sallah a kan lokaci ba aikin da ya kai shi domin ko mutuwa muka yi annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar mana farkon abin da ake mabawa kitabi as-sala sallace ne in ta inganta salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi Allah ka ba mu ikon kyautata ta حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر حسن كان كاد بندر قال حدثنا شعبة عن مخوال بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة صلى الله عليه وسلم آه إمام البخاري يناشي محمد بن بشار يا من حديثي أكم مسدن غنتكا دا العبدي كما البصري الله يجيك أنسى قال حدثنا بندر يتي بندر ya mana hadisi gunda akan ce masa ɗan ja'afa shi ma mutumin basara ne sun san basara ta kyankyashe manya-manyan malaman musulunci Allah ya gafata masu ƙala haddasa shu'uba shi kuma yana cewa shu'uba ɗan hajjaj ruwayoyinsa mun tayi baya in ba za mu manta ba ya yi mana hadisi daga mitwal ya samu mihwal rashid mihwal dan rashid Allah ta'ala ya ji kansa shi ma ya ce muhammad bin ali muhammad dan aliyu wanda aka masa laƙabi da albaqir shi kuma yi mana hadisi an jabir bin abdullah ya samo daga jabir dan abdullah jabir ɗan abdullah man yadda muka sani ah, Allah ta'ala ya kara masa yadda sahabi ne babba ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yufrigu ala ra'asihi salasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yakan kamfaci ruwa da hannayensa ya fara ra a kansa ya wanke haskau uku lokacin wankan sarki wannan hadisi yana dada tabbatar mana da ruwayar da ta gabata inda ba haka kake ba sai ka yi ƙoƙari ta gyara Allah ka tabbatar da mu akan koyarwa ta manzansa sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني بن عمك يؤرد بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف بالغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أقس ويفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده فقال للحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا آه، wannan hadisi kamar yadda muke gani imamul bukhari yana cewa abu nu'aym ya masa hadisin ya gabata mun magana shi kuma ya ma'amar ya mana hadisi ma'amar kan yahya ɗan sam Allah ta'ala ya kama masa yadda shi kuma yace. حدثني أبو جعفر أبو جعفر شيء من ونن حديثي <clears throat> أبو جعفر yana da kyau mu ɗan san shi shi ake ce ma al-Baqir shi abu Ja'far dinna shine dai Muhammad albaqir Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai yana cikin alil baiti daga jabir jabir yace atani bunu annika yana magana da wa kenan abu ja'far dan amminka ya zo wajena يؤرد بالحسن بن محمد بن الحنفية ينا نفن محمد دن حسن دن محمد الحسن دن محمد دن حنفية كنت أقول alhassan bin aliyu bin abi talib shi hanafiya ana ce mashi ibn al-hanafiya me yasa ake ce mashi ibn al-hanafiya ɗa ne ga sayidina aliyu ɗan cikinsa ne a lokacin da na na fatima allah ya anshi rayuwarta Sun san dina aliyu bai auri wata mata ba sai bayan masu wannan na masu diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bayan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce cikin gidansa ta soma binsa in mun san hadisin da wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mata maganar mutuwarta ta fashe da kuka da ya tana kuka sai ya haɗa mata ina maki bishara ke za ki so mai na ma'ana a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga matuwarsa ba wanda zai biyo baya in ba ita ba to kuma haka aka yi to bayan rasuwanta ne don ko shekara annabi da yi ba da rasuwa Allah ya nishi rayuwarsa to shi ne sayidina ali Allah ta'ala shi ƙara masa yarda sai ya auri wata baiwar Allah ana ce mata alhanafiyyatu sunan mace ce matar sayyidina ali bayan na na fatima to shi kuma ta haifan masa wannan ɗa sai ya sa masa muhammad sai ana danganta shi da mahaifiyarsa muhammadu ibnu alhanafiya ina fatan mun fahimta sai ana danganta shi da mahaifiyarsa akwai 'yan kaɗan cikin magabata wanda akan danganta su da wannan irin dangantaka na mahaifiyarsu saboda wasu dalilai wanda yake ake yin hakan to sai ya shahara da wannan suna da ake kiran shi haka wanda yake wanda ma bai sani ba idan aka ce muhammadu bin alhanafiya sai ya yi zaton alhanafiyan nan baban shi ne a amma maskaci kamar yadda na ɗan yi bayani takaitacce mai fatul bari ya yi bayani sosai wanda yake da shi ya kama dubawa domin ya sami ƙarin bayani Allah ka datar da mu shi ne ya ce ƙala kaifal burtulu min aljanaba ya ake wankan ƙarfi in janaba ta sami bawa fakulta sai na ce da shi kanan nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya الله salasa a وسلم yana ɗiban ruwa cikin tafi uku sallallahu تاتيئك wa alihi wa وآله ya yakan kamfato ruwa kamar da yadda muka yi bayani ya wanke kansa har sau uku fa yufiduha ala ra'asi sai ya fara a wannan ruwa a kansa ya wanke kansa kamar yadda shari'a ta yi umarni kuma yufidu ala sa'ir jasadi bayan ya yi wannan sannan ya fara a wannan ruwa a ƙarshen sauran jikinsa gaba ɗaya a hassanu sai alhassan ya kada baki ya ce mani inni rajulun kafirun sha'ari ni mutum ne mai yawan gashi shi kuma sai ya amsa masa da cewa fakultu kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam aksara minka sha'ara manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi ka yawan gashi mana komin yawan gashinka baka kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma haka yake yi me wannan yake nunawa kenan ashe akwai masu wankewa fiye da uku amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga shiriyarsa ka wanke na naka inda ka kamfato yadda ya kamata ka zuba yadda ya kamata ka cuɗa yadda ya kamata insha Allahu zubi uku ya wadatar da kai zubi uku ya wadatar da kai wannan labari da ya bayar wanda ya zan ansa ga wane ga wanda ya ce shi yana da yawan gashi to ba yana gaya masa kawai ya sani ba ne a'a habari ne amma inkari ga wanda ya haka ko ya mu'amada kan wankewa sauko in haka na ganin haka kashi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar magana ya fi ka gashi sau uku yake yi sau uku yace ayi to ka tsaya na wal khairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ibtida'i wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shan al manquli kaman yadda al-sheikh Abdullahi bin Foli Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa ne cikin littafinsa Dawul Musalli yana cewa alkhairi dukkan alkhairi ya haɗu wajen ɗa'a ga ubangiji subhanahu ta'ala shari kuma dukkan shari yana kunshe ne wajen ƙago wani abu wanda ba Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da shi ba kuma ba a bauta ma Allah da na ga ya dace ko ya kamata da molan kanka idan haka na son ka kusantu da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala za ka kusanta da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ne ta hanyar bin shari'arsa da aka samu daga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka datar da mu babul gusli maratan wahidatan wannan babi zai karanta da mu yin wanka sau ɗaya. ma'ana wanke gaɓa ta jiki sau ɗaya. a jasna musa bin ismail ƙwalasana abdulwahid anil amash an salim bin abil ja'ad an kuhaibu عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثة ثم أفرج على شماله فغسل مذاكيرا ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم آه، إمام البخاري ينأتي وحدثنا موسى بن إسماعيل musa dan ismail ya yi mana hadisi ƙala sana abdulwahidu shi kuma yana cewa abdulwahid dan ziyad shi ma mutumin basra ne albasari ne a'amash ya samo daga a'amash al'amash mun maganan shi sati da satin da ya wuce Allah ya sa ba mu manta da wane ne sunansa ba hadda na mahaifinsa mun manta? na'am ba mu manta ba haka yake sulaimanu dan wane? eh mahamaju maharan da ha babba kuma ba da ha'un ba ba da ha'un ba Sulaiman bin Mahran Allah ya sa mun dace ah, shi kuma yana cewa ya samo daga Salim Allah ta'ala ya cikansa Salim dan Abil Ja'ad an Qurayb ya samo daga Qurayb Qurayb da bawa ne na Abdullahi dan Abbas daga baya yan tashi mun sha bayani na daga cikin wato muna abin nan daraja da ayyukan alkhairi na abdullahi dan abbas duk wanda ya gan shi da nagarta ko yana lizimtan Hamsu salawat ko ba nashi ba ne zai lallabi mai bawar a saida masa komin tsada ya 'yan tashi wajen haka yake yi hamma mutane suka tsoma masa tsegumi suka ce waɗannan bayin fa yaudararka suke yi saboda kana yanta su sai su zo su nuna suna Allah ne to ka san zuciyar mumini mai tsarki sai ya ce man hada'ana lillahi in hada'ana duk wanda ya yaudare mu da sunan Allah to mun yi yaudaru to idan aka gaya maka Allah baka yi ba to za a gaya maka kai idan aka nuna maka Allah kake karya ne to za a nuna maka ka yadda to shi mumini kullum in aka ce maka Allah sai ya jingina shi sa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in aka rantse matsayinku da Allah falyarda fa in lam yarda falaysa min Allah dan uwanka baka san illarsa ba baka san aibinsa ba ya faɗi ka musa ya ce wallahi haka yake ko ka sallama in baka sallama ba kai ne ba na Allah ba in kuma shi ya karya shi da wa shi da Allah shi shi sa wannan darasi na Abdullahi dan Abbas yace in dai za a yaudare mu ne da sunan Allah ko ta hanyar Allah za mu yaudaru wannan ya zo mu munasaba ne don na ce kuhaib shi ya yanta shi fi sabilillahi kuma yanta bawa fi sabilillahi yana yanta wanda ya yi hakan barin wutar jahannama Allah ka yanta mu barin jahannama annabi ne abbasin ce ya samo daga babban sahabi tarjimanil qur'an habrul umma abdullahi dan abbas shi yana da wannan falalan akan ce mashi tekun ilimi kuma akan ce masa masanin fassaran alkur'ani saboda ya sami du'a'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake ce masa Allahumma faqihuhu fi dini wa 'allimhu ta'wila ya Allah ka bashi fahimtar addini kaga daga nan ya zama habrul umma sannan Allah ka sanar da shi fassaran alqur'ani Allah ka sanar da mu qala qalat maimunatu to dan abbas yace maimunatu ta gaya mana na san mun san alakarsa da maimuna me alaƙarsu? na'am yan uwanki yawa innarsa ce shi yasa yakan nishadu ya kai mata ziyara ya ce ya zo kwana ne kuma galibi in ya ce ya zo kwana sai ya ga girkin ka ne wato kasantuwansa da manzan Allah a waje bai ishe shi ba yana so ya ɗauki darussan dare Allahu akbar maimunatu ummul mu'minina ne mata ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maimuna ma'anan kalmar maimuna mubaraka Eh, shine maimuna min al-yumni al-yumni al-baraka maimunatun ma'anarsa mubarakatu. ke wa da'atu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'an lil husli ah, matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwar muminai ta ce na azama ko na wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwan wanka ruwan wanka fagasala mazaki abu annabi haka ne ba ko ne dalage oh afuwan afuwan fagasala marmatai ne aw salasa. abinda ya soma sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke hannunsa tafukan hannunsa dama ka zo wankan tsarki abinda ake so ka so mai wanke hannaye zuwa wuyan hannu na fagasala ya dai to babu duk dama hannayen duka za a wanke wannan ya ta fadin nawa ya ce fagasala ya da dama ya dai hinne duka tafin hannun biyu za a wanke to ya wanke hannayensa sallallahu alaihi wasallam marmatai ne sau biyu mana ya wanke ya sake wankewa au salafa ko sau uku yani shakka ne ga mai ruwaya shin maimuna radiyallahu ta'ala anha ta ce so biyu ne ko ta ce so uku ne to su suna da tsantseni wajen ba da rahoto a lokacin da suka yi shakka sai su kawo duk abin da suke shakkan gaba daya don su kukuta matsala musamman ta addini ba ka iya karawa ba ka iya ragewa sai dai abin da ka gaza a lokacin yi wannan kuma allah la kallifin nafsan illa wus'aha amma hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma amartukum bihi atu bihi mastata'tu Allah ka aminta da mu ثم ala shimalihi to bayan yayi wannan. sai kuma ya zuba ruwa a hannunsa ta hagu hannun hagu fagasala mazakirahu sai ya wanke halittunsa gabansa kenan mazakir nan ana nufin jam'i ne na azzaka an gane ko kenan gasala mazakirahu duka da halittansa da marinarsa yake wankewa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam saboda haka yin an zo wanka haka za a yi kamar yadda hadisi yake mana nuni to bayan ya wanke nan mahallin kazanta ne ra'akan mu ba shi ko to bayan ya gama summa masaha biyadihi biyadihi eh? summa masaha yadahu bil ardi sai ya goge hannunsa a ƙasa an gane ko ya goge hannunsa a ƙasa saboda ya fitar da mene cikakken fitar da ƙazantar da ya taɓa ko aƙalla ya tafi mahalli ne na ƙazanta to bayan ya gama gogewa ɗabi'a na nuna kaga ai zai wanke hannunsa tun da a ƙasa ne amma ba a ambata mana ba na san kowa zai gane wannan insha Allah kuma madmada wakan shaƙa sai ya ɗibi ruwa ya kuskura baki ya shaƙa wato ya ja ruwa a shi ne allistin sha jazbul ma'i ilal anti shi kuma almadmadatu tahrikul ma'i fil fam shine almadmada ba a sa yatsa in ana almagmaga ruwa za a gunsa sai a kada shi sama da ƙasa dama da hauni shine almagmaga allistin shaf ka ja ruwa da hankinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a tabbataccen hadisi Wa ba وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون Fahima? in ka zo shaƙa ka ja sosai ba kuma yadda za ka cutu ba sai fa in kana azumi ne to gudun kada ka ja ya shige nan sai ka sai ka ja daidai bukata an gane ko illa an takuna Fahima. A summa da wastan shaƙa kulura da abin da hadisi ya ce, da wannan ruwayar da yawa malamai suka tafi ruwan kuskura baki shi za ka rage ka shaƙa amma la'akari da wasu ruwayoyi wasu malamai sai suka ce ka ɗibi wani ruwan ka shaga shi ne a mazhaba ta na malik suka ce musta mustahabbi ne tajdidul ma wa tajdidul ma an gane ku bayan ya yi wannan wagasala hagu waya yadaihi sai ya wanke fuskanka mun dai san fuska a babin wudu'i mun yi bayani yana komawa daga matsaran gashin kanka na goshi yana karewa karken haɓa haɓa ba saman gemu ba karken haɓa a kula tsawo kenan in ji malamai tsulan argan suka ce wajen faɗin fuska kuma daga tushen kunninka na dama zuwa tushen kunninka na hagu kada a yi alolan yara a wancan rabin su. an gane ai shi ne fuska sannan ya wanke ya daihi hannayensa wanke hannaye a nan ba wanke hannayen farko ake nufi ba wanke hannayen farko da aka ce ya yi so biyu ko so uku kafin ka soma komai ne za ka yi wannan wannan kuwa wanke hannaye zuwa gwiwan hannu shi ya ake miki, wanke hannu zuwa gwiwan hannu to wannan kenan da yawa wasu suna takaman sun wanke na farko zuwa wuyan hannu ba su cika damuwa su wanke tafin hannun da kyau ba a lokacin wanke hannu in mutum na yin haka ya gyara kuskure domin wanke hannu na farko zuwa tafin hannu suna ce a mafi yawan malamai suna cewa mustahaji mazhaba ta malik mustahabbi ne wanke hannu zuwa gwiwon hannu hamadi ne saboda nassin alkur'ani wa aidiyakum ilal ma'afiqi wanke hannayenku zuwa gwiwan hannu kuma duka mazhabobin nan magabata sun ce hannu a musulunci zuwa wuyan hannu ake bi shi yasa da Allah ta'ala ya ce a tsariku wa tsarikatu faƙusaƙo aiki ya goma bi bima kasaba na kalan min Allah ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannayenku sakamakon aikin su uku ba daga Allah annabi ya yanke bakin nan ne wuyan hannu an fahimta ko to shi yasa alqur'ani da yake ku wanke hannayenku da yayi shiru a nan nan za a tsaya sai ce ilal mahajiki zuwa gwiwan hannu malamai suka ce in ka zo wankewa ba a kallafa maka sai ka yi tanki kamar mai tanki ba a'a har ma an fi son ka yi gwamnal mahajjalina yawa wato kaɗan wuce shi yasa abu huraira shi a fahimtar sama da hadisin in ya zo wanke hannu har sai ya kawo dantse <laughs> haka in ya zo wanke kafa sai ya zo kawai bai tsayawa idan sawu fuska ma yakan shigar da sassan kunni sanadiyar <laughs> lahu ta'ala an ثم أفاض على جسدي sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan ya fara ruwa a gangar jikinsa wannan shine dalilin tarjama domin da abinda muka ambata baya ba a ce so daya ba amma wanke gangan jiki sai aka ce summa maafada alama za ala jasadi ya zuba ruwa a jikinsa ya wanke ba a ce so biyu ko so uku ba an gane ne imamul Buhari ya masa badi al-ghuslu waki wahidatan ba za ka wanke jikinka ka ce ɗaya ka sake wankewa ka ce biyu ka sake wankewa ka ce uku a a kai ne aka ce sau uku ina fatan an fahimta in dai ka wanke yawonku ka ci cuɗa ko ina ya samu ruwa ya yi an gama shi ne ma'anar tarjama sun mata hawala sai annabi ya juya gefe guda sallallahu alaihi wasallam min makalihi ya ɗan jirga daga wajen da ya yi wankan fagasala kadamai ya wanke tsawayensa mai wannan ke nufi abu biyu ne na ɗaya lokacin da ka zo wanka mun ce ana alola to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yawa in zai wankan in yi alolar bai wanke sawu kenan daga shafan kai da dawo da shafan kai sai ya ci gaba da ayyukan da muka ambata na wanka bai wanke kafa ba to bayan duk ya gama wanke jikin shi sai ya dan gusa gefe guda sai ya wanke sabon kenan na daga cikin koyarwa ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai alolar haka wanke sawunka sai ka gama wankan sai ka ɗan gusa sai ka wanke sawayen wanda ya haka ya samu kamala ce a addininsa kun san akwai fuska kuma na wankan tsarki wanda za a ce ya wadatar da kai in kayi bi ma'ana da za ka sami ruwa ƙudurinka wankan tsarki ka je ka yi ta wanke jikinka ko ina ka wanke da wannan niyya wankanka ya yi ya wadatar da kai shi yasa malamai suke cewa da kana da kudiddifin zamani a kofin gidanka an san kudiddifi <laughs> shi kenan janaba ta same ka sai kai alkafura ko ba haka ake cewa ba ne tun da hausa muke yayi ka fada ka jikin jikinka ga cikin ka fito suka ce ta yi wankanka ya yi amma ka yi hasaran ladan sunantuwa da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ah, wannan na gaba sai mun sake bin abin ba dan bayanin da muka yi insha Allah muna fatan Allah ya sa muna da mun fahimta kuma a wannan hadisin za mu faya in Allah ya fara mana rayuwa mu tashi babi na shida mun bada a bil hilabi aw tibi inda al-husni Allah ta'ala a'la wa a'lam وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم akwai malaman da suka tafi a wasu malaman suka ce a sai ka yi alola kamar yadda matakan yanzu amma akwai wanda suke ganin in kai wankan kamar yadda dai ya cancanta kuma wanka ta yi ko ba kai alola ba wannan wankan za ka yi sallah fahimtar malamai ya kasu biyu kamar yadda na ce wallahu ala wa salam idan mutum ya tabbatar an cuce shi ne yana da yanci in ma dai ya yafi yin hakan shi ya fi falyaku wal yasfahu ala tuhibuna ay yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce ku yi afuwa ku kauda kai ku yafi kuma kuna da naku laifin tsakaninku da mahalicinku Allah kuma mai yawan gafara ne mai yawan cin kai amma in mutum ba zai iya ba bai da laifi in ya bi haƙƙinsa daidai ba da zarfafiya ba ba in aqabtum a aqibu bi misli ma wata ayyata ce in an maku ba daidai ba kuna da daman da za ku mai da abin da aka yi maku ba daidai ba amma fa daidai wa daida ta ma ci gaba ta ce wanda ya haƙuri shine alkhairi ga masu haƙurin wala in safartum ba huwa khairul lisabirin sannan idan kana son kuma ka je kololuwar daraja to ba maganan yafewa ba ko kuma daukan fansa a'a wanda yayi maka ba daidan ba sai kai mashi alkhairi to ka shiga wata kololuwar daraja kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa menene idfa' billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu wali ka'annahu waliyul hamim wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim wato in mutun yi maka wauta Koya maka abin da yake na cutarwa sai alkur'ani ya ce ka mai mafi kyau shi ne asal mafi kyau ba ne kyau ba mafi kyau ka mai da masa shi da alkhairi mafi kyau barin baka misali kamar mutum ne kana zaune ba cdd e e ba sadada sai ya ɗauki dutse ya faɗa maka a kai ya dan fasa maka wasu yana zuba jini Allah ya ke kai kuma daidai da dama ka sa yi maka nakiya a gida sai ka ce yi maza maza a kawo katon curin nakiya sai ka ce bawan Allah ga wannan a taba ya bai ga da ne dutse kai kuma ka ba shi mai nakiya to sai Allah ya ce haka ake so Shi ne ya fi, sai aka ce to amma fa ba wanda ake azurta shi da wannan an gane ko sai waɗanda Allah ya azurta su da haƙuri amma yi lafaha shi kuma sakamakon haƙuri gidan aljanna ne kamar yadda ayar baƙara ta gaya mana sannan ba wanda ake azurta shi da wannan sai wanda ake ba shi babban rabo a gidan aljanna illa da ruhazin azim shi ne mai wahala <laughs> mafi yawa tun ma dai a ce ka ɗan bi mutum ƙarfi za ka sakan mashi mari hagu da dama ka haɗa mashi da ƙaba ƙabar ma ta baya in ba a yi sa'a ba <laughs> wannan shi ne kawai amma in mutum ya tabbatar an ya hurumi shi an cuce shi idan ya ce a a shi haƙƙin shi bai laifi ba amma an haɗa shi da allah ya ga girman allah to hakan shi ya fi allahu ala na na hmm. ya yi bayan da ƙasa ne <laughs> a yi eh? mafi sauki a yi siminti musamman yanzu har gasan shadda ake yi ina jin bai wuce kwana bakwai bai ma kai kwana bakwai ba na ga wani shadda na manta miliyoyin da aka ce wai shi zai maka tsarki da kanki na san kun gani walla ba wanda ya gani miliyoyi aka faɗa na dala ba na naira ba ban ka zauna shi zai maka tsarki ka ce so ba zai ko tsarkake kada ya je ya dagulo maka wani abin sai dai ka yi ka gama kawai shi zai gyara ka sabon salo kai kaza ta ji shi kan tsakar dare na am akwai yan uwa ɗalibi a wannan makaranta na na Allah ya sa albarka ta ba haushe goma na arziki Allah ya datar da mu da Allah mu kama hakuri gadon baya ya kuma dinki ba da kiwa ne da yake nufi na gane abin da kake nufi kasan wani zai ce hannun shi bai kaiwa zai samu tsumma ne ko kosan da wanka ya ja ruwa ya haka misali ko wato kullum aiki na addini sauki da shi idan ka zuba ruwa ka bi ka cuɗa abin da Allah ya baka ike mun kullum muna ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yassiru wa la tu'assir yawa kaman kuma wani hadisi da annabi yace addini yusrun wa ma shaqa dina ahadun illa balaghahu eh abu ne mai sauki kwarai kwarai da gaske na'am وعليكم السلام ورحمة الله ba da gaske kuwa amma ka san kuma in yi na sabulu ba zai salla da wankan ba shi sa fuka haɓu suke cewa ga wanda yake sanye wankan tsabta na sabulu kuma yana da wankan tsarki tare da shi to ya soma yin wankan sabulun sai ya biyo da wankan tsarkin fa'ida biyu na ɗaya duk wata ƙazantar da take jikinka ka tsabtace ta na biyu kuma za ka amfana da alolarka ko ba ka yi sallah ba misali kana nan cikin tsarkinka na alola zama da alola shi kuma yana da daraja na musamman yawwa wa alaikumussalam na jinkirta wanke eh. da gan <laughs> to an ɗan yi murmushi wai cewa yake saboda ya samu lada tuli, tunda an ce a jinkirta wanke kafa kuma a ɗan gusa in za a wanke to da ya gama sai bai wanke ba sai da ya fito saboda ya samu ladan da yawa <laughs> to gaga a hankali a hankali ma'auni na hankali nake nufi sai a ce a ah, ka jinkita da yawa ka daɗa samun lada amma ma'auni na shari'a inda gangar kai ka ya faɗi eh ka ya faɗi domin fuka hawa abinda suke cewa ko alola kake ka yi jinkiri ba da dalili ba har wata gaba ta bushe to za ka sake hannu an fahimce ni shi ya sa muna da abubuwa biyu dole ne mu tantance su mu gane akwai abin da ake ce ma a tafiye akwai abin da ake ce ma almuwala a ayyuka na shari'a wasu ba su cika tantancewa ba a tartibu ne ka yi shi kan koda za ka yi alola ba za ka soma wanke kafa sannan ka kusto a baki ba tartibi kenan an fahimta muwalat in ka soma karka daina in ka gama wannan sai ka je matakin gaba in ka gama wannan sai ka je matakin gaba haka kammala aikin idan ka yanke aikinka ba da wani dalili ba kuma yanke ya tsawo to ka bata aikinka saboda duka waɗannan biyu ka haji ina fatan an fahimta to a yi haƙuri kusan jama'a da yawa kila wani cikin shi ya ɗan juya eh, duk da lafiyan mu lau amma haka na aukuwa ko eh, ka zo da ƙarfinka wani ma saurayi ne amma cikin shi ya kada ya iya to za mu dakata a nan akwai mutane biyu da suka ce da Allah musa su a addu'a ɗaya daga cikinsu rashin lafiya ne za a yi masa aiki to muna roƙon Allah bi asma'ihi husna wa bi sifatihi ula duk abin da ke damunsa na rashin lafiya Allah ya raba shi da shi marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan ma Allah ya ƙara mana lafiya inda wata cuta a jikinmu ko ba mu santa ba Allah ya mana maganinta sai na biyu shi kuma Allah ya azurta shi da gida ne da amarya sabon gida sabuwar mata shi ne yake da Allah ya mashi addu'a zai tare da amarya da sabon gida kai gaskiya Allah ya hada maka ni'ima <laughs> ai ni'ima ce babba kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu abubuwa uku yace yana cikin sa'ada na dan adam eh sa'ada ne na dan adam al-mar'atu salihah wal makanu salih wal makabu salih in Allah ya baka ukun nan to ya baka sa'ada mata ta gari ba wanda za ta ta maka da hankali ba ka dawo ka ganta ta zauna a tsuguna ka ci doya sai ka ce ta min wanki sun san tsuguna ka ci doya? eh wasu ba su san tsuguna ka ci doya ba In kuje mai nan na mata da suke hawa su shuka tuwo shi ne akan ce mashi tsuguna ka ci doya eh, mukama hausa sannan gida mai kyau lafiyayye salihi ba ka tsoron hunturu ba ka tsoron ruwan sama a kwanan zaune <laughs> ko ba ka wani sannan ga abin hawa lafiyayye ba ka hau ka dawo ka dawo da baki irin kamar makanike <laughs> ya ne ce lafi filofu ne ya dame ki Ka <laughs> Allah muna maka du'ayi na lukoro duk majeru a wannan bawan Allah muna maka addu'a alkhairan da ake fata ga mazauni da iyali Allah ya hada maka su baki daya mu ma Allah ya hada mana abinda duk ake gudu Allah ya raba ka da shi mu ma Allah ya raba mu da shi Allah ƙara arziki tabbas ga wata fitina a nan majeru da ma lukoron da safe na ji na lukoron an tace wani tsohon kwamishina aka ce ko? kwamishina ne ku? ko dai kwamishina ko wani abu mai kama da haka da shi da iyalansa wajen su goma a lukoron to ga kuma na majeru shi ma kusan goma to ya Allah muna rokonka da izanka da buwayarka da falalar da kake mabayinka da ka Allah ka tsare mutuncin Allah ka ba su mafita mafi sauki Allah ka dawo da su cikin ahalinsu masu wannan sana'a Allah ka shirye su wanda baka kaddara ma shirya ba Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula Allah kai mana maganin su Allah kacce ka jarrabe mu da wannan fitina wanda ka jarraba Allah ka ba su mafita Allah ka raba mu da fitina zahirinta da batininta Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da gidajen mu lafiya ka zaunar da garin mu lafiya ka zaunar da jihar mu da kasar mu lafiya ka kare mu da lafiya ka ba mu halal da lafiya zaki cikin sauki ya Allah Allah kai mana maganin dukkan bala'i kai mana maganin dukkan fitina ka kauda ta barin mu ka kauda mu barinta ya arhamar rahimina ya akramal akramina اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وبشر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الحمد لله